wallahi namiji wai ya haɗu da ɗan uwansa namiji ya sha ƙanshi ko me he dai mace ya mata girman kai ko mace ita take ma mace girman kai akasari mu mata ma yanzu ba ma maza girman kai amma namiji shi yake ma mace girman kai yanzu ta yi yiwuwa shi jin shi yake shi wani ne dan ba zai je ma dan uwan namiji girman kai balle har ya kai ga abin da zai ce zai je tozarta shi ba da fatan dai kuna kun gane abin da nake nufi kuma kuna bibiya ta kuma don Allah ina kara faɗi kada ku manta fa da zuwa comment section domin ku yi mana comment akwai masu bin comment section na ku su ba su iya yin comment ba but za su bi comment section domin su ma su ji me ya same ku ko ko wani shawarwari ka ijiye a comment section wani shawara za ku ba da game wannan tozarcin kada ka manta fa an ce ko kare yana da rana balle dan adam ta iya yiwuwa ka tozarta mutum sai zamana shine zai maka rana a nuri ko ko kana da kai mai kuɗi ne kana da hali ka tozarta shi ta gefen da ya zo ka taimake shi da abin da kake da shi kai kuma ka wulakanta shi sai ya zama da kuma ka zo kana neman taimako taimako da kake nema kuɗinka ba zai biya ka ba matsayinka ba zai maka ba zai taimaka maka ba sai dai ka ga cikin ikon Allah sai wannan kuma da ka disga ko ko wani nashi shi zai taimake ka to a wannan sa'ilin dan Allah yaya zaka ji mu kokari mu gyara halayenmu mu canza mu gyara halayenmu a wannan lokacin da kila ya zo maka da kokon bararsa ka wulakanta shi ka dusga shi ko ku a ci ka ci mishi mutunci da Allah a wannan lokacin da shi ya zama na shi ya zo ya taimake ka ko ko wani nashi ya taimake ka yaya ka ji a inda kuɗi baya biyan bukata matsayi bai biyan bukata hmm? ko in ce sanayyan ba bai biya maka bukata ba domin fa duk sanin ka da aka yi na yau da kullun a rayuwa in fa baka taimako ana nan fa ana rekodin din abubuwan da kake yi in ma wasu basu san ka ba wasu sun san ka a kaso ɗari zai zamana in kana halayi mai kyau zai zamana 99% um, sun san ka sai 10% ne zai zamana basu san ka ban kana hali mai kyau in um, hali mara kyau kai to zai zamana 10% din nan kuma 99% din nan kusan kaf ɗinsu 'yan uwansu ne nan to dan Allah yaya zaka ji ko ko yaya zaki ji dan Allah e mu mata yaya za ki ji dan Allah domin fa mace ta disga mace tana jin ba komai bane ne ko ko ki ga wanki mace kina shan kamshi baya ga cewa kina manta komai na canzawa komai na juyawa mutum ne zo neman taimako ka wulakanta shi wanda kuma ba abu ne mai daɗi wanda kai da kanka in zaka koma ka yi nazari ka yi tunani yau idan da ni ne aka yi wannan abun yaya zan ji wani irin matsayi zan je ne a ciki ko kuwa idan baka disga shi ba ko kuwa in ce ka tozarta shi ka bashi kunya ba ya ji daɗi in kai ne aka yi ma wannan wani irin daɗi zaka ji bari in baku wani labari ko in baku wani misali ta iya yiwuwa ka gayyaci mutum a misali mutum ya gayyace ka idan fa kai ne ya zaka yi mutum ya gayyace ka irin ka zo wuri ne nan mutane suna nan da yawa manyan mutane irin dai wuri dai da ya haɗa mutane sosai haka ko ana wani abu dai a gayyace ka nan gurin a matsayin bako bayan ka zo nan gurin ga mutane ga dandazon mutane kai kana jin kai wani ne na iya eh, an gayyace ni wuri inda akwai manya sai ka zo nan gurin a dizga ka a tsakiyarsu ko ko a wulakanta ka a tsakiyarsu dan allah dan annabi yaya za ka yi ya za ka ji ko ku kai da kai in ka taɓa irin wannan in ka taɓa yi ma wani irin haka dan Allah dan annabi me kake tunanin yaji ji kuma menene nan ka a abin da kai mashi me wani daɗi ka ji da game da abin da kai mashi dan Allah wannan tambaya ne nan zan so ku bani amsa a comment section kada ku manta fa zan biyo comment section domin in ga amsoshinku da bazar ku muke rawa masu sauraro masu sauraron mu a kullum da bazar ku muke rawa to dan Allah wani irin yanayi zaka shiga a lokacin a ce ko ke a misali ke mace mu mata mu nan masu son zuwa ayi da mu biki ba yana komai naki ba ki tashi ki je a ranar mu je biki ma da yake nan. mu mata muna da irin wannan abun dan wallahi wallahi wallahi isadili ka ji namiji ya gayyaci wani wuri don ya je ya wulakanta shi irin wurin taron mutane ya bashi kunya. Is hardly sai dai mu mata wanda muke da wannan ɗabi'a which is very bad mu dinga daukan abun da bai kamata ba muna sawa a ranmu Allah ma ba zai ji daɗi ba duk fasin da ka faranta ma wani ko da ba addinin ku ɗaya ba har ya ji daɗi lada fa zaka samu to sanda ka bukanta mishi kana tunanin baka samu lada ba me zaka samu in baka samu lada ba opposite zaka samu fa ka je ka wulakanta shi balle ka sa shi ya hawaye dai duk inda aka ce maka yau an yi tozarci ko mutum ya wulakanta ka wallahi tallahi abin yana da shi rai ko da mutum bai mashi bai kuka kai ba zai daɗe yana jin abun wani ma zai iya sa shi hat attack irin abin da kai mashi don allah yan uwana yan uwa musulmai wa'inda ba musulmai ba don allah mu gyara mu ɗauki ɗabi'an da muka san zai bulle da mu a ko'ina don fashi alkhairi duk inda kai alkhairi in ka shuka alkhairi duk inda ka je yana biye da kai zai iya zamana in baka wulakanci baka tozarci baka ka disga mutane zai iya zuwa akwai inda ya zama na kai abin da kake da shi ba zai amfani ka ba sai ga wa'annan mutanen da ka taimaka ko ka taimaki wasu nasu ko sun ji labarinka za su zo su taimaka maka ba don faka ba su ba sai don alkhairin da kake yi kai fa ku manta alkhairi kamar bishiyan giginya ne nan in ka shuka shi a inda kake a can gefe can gaba za ka je ka sami inuwan shi da fatan kun fahimci me nake nufi kuma kuna karuwa kada ku manta kuma daga baya kada ku manta da mana liking subscribing kuma ku dinga mana comment daga nan kuma ku danna alamun ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu wanda zai amfanar da ku masu sauraro. kama shawara zan baki ke ko kai namiji. Kada ka take ka ce kai sai gidan masu kuɗi za ka yi aure. ko kuma ke sai ɗan masu kuɗi za ki aura. Kar ki manta so da dama ‘ya'yayen masu kuɗin nan ba su iya soyayya ba. Sun fi auki a gurin su yaudara da da. Su nuna ma mata kuɗi da duniyanci kawai su dai su fita a je irin an fita autin ɗin na an je shopping an yi kaza kaza. A bar ɗan talaka bai da wannan ƙarya Bai da arzikin da zai yi wannan yana da na rufin asiri daidai gwargwado. To, me yasa in talaka in ya zo gurin ki yan shi yana son ki, za ki ce ke ba kya son talaka ke ba daga gidan talaka kika ba? Akwai wa'insu so da dama abinci yakan gagare su su ci su uku a rana. So ɗayan ma sai an sha wahalan samun shi, amma kuma in ana ya kawo mai arzikin ba wai ba a hana ki kar soyayya da shi amma ki sauna ki yi tunani ki nazari wannan son ki yake tsakani da Allah ko kuma ya zo da wani tsiyan bayan shi ni a koda yaushe ina yawan gaya muku shawara ne nake baku don haka kuma in kuna mana liking kuna mana comment muna jin naku shawarwarorin da yanayin abubuwan da ke faruwa da ku a ku da rashin jin daɗi da jin daɗi za mu dinga samun confident akan abu mu ci gaba da dinga muku kuna danna mana ƙararrawar sanarwa in kun ga saƙo ku dinga duba mana a da yaushe shi ma abu ne mai kyau da mu ma za mu dinga jin daɗi muna kawo muku kowane maudu'i a kowane lokaci sabida mu mu akan soyayya ita soyayyar nan da kake jinta ba komai ba ne kalmar yaudara ce soyayyar nan kalmar yaudara ce kawai amma ƙauna ka samu wanda zai zo gurinka ya ce yana ƙaunar ka to fa yana ƙaunar ka ne so da dama mu mata mun fi so a ce mana ana ƙaunar mu mun fi so a ce ko kuma ana son mu fiye da ana ƙaunar mu ina